studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu studio Kalangu. Niger. Disamba shekara kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hauwa Usman ga muhimman kanunsu. su. kasuwanni sirhe a talaberi da torodi don nuna rashin goyon bayan jama'a ga sabuwar dokar nan ta daya ga watan janairu na shekara mai kamawa komi dokar ta kunsa za ku ji a cikin labarin mutum ɗaya ya rasu a cikin farmakin da wasu 'yan ta'adda suka kai ma ƙauyen shirge da ke cikin jihar maradi a ƙarshen mako ƙarin haske a cikin labarin Yau muna ranar Litinin a cikin shirin namu na shari'a za ku ji Juju Goje mai muna Gazibo da ta kawo mana haske kan hukuncin da ya rataya kan wanda ya ma gwamnati mummunan laifi. Masu mu barkan mu da sake saduwa. 'Yan takara da ke cikin kwamfular kokowa ta galgajiya karo na arba'in da da ke wakana a maraɗi suna a wunin suna uku a yau. A cikin 'yan kokowa tamanin da suka soma 27 suka yi saura a ɗazu da sahe. Doso ita ke da ɗan kokowa tsaye takwas. Maraɗi na da shida. Yamai na da biyar. Tawa tana da uku. Agadas tana da ɗan kokowa tsaye biyu. Sai kuma jihohin Tilaberi, rifa da Zandayar da kowannensu ke da ɗan kokowa guda ɗaya tak. Masu tserere 800 na ƙasa da na ƙasashen ƙetare ne suka halarci a ranar Lahadin da ta gabata a Gadas wata babbar kwambalar tserere cewa da garan Marathon de Tenere kan kilomita 42. Daga bisani akwai matsakaicin tserere na kilomita 21, kilomita 10 da kuma kilomita 5 da kuma tserere na matasa da sauransu. Duka wannan a cikin wannan haɗuwa ta zaman lafiya. Ɗan ƙasar Nijar Abdulkader Rabe Hassan na rundunar sojojin ƙasar Nijar shi ya lashe tukuncin farko a ɓangaren maza da Yopeti ta ƙasar Benin ta zo ta farko a ɓangaren mata. kadai ra'ayoyin da suka ba Musa Mamman. Na yi matukar jin daɗi da na samu wannan tukuci na farko a wannan gasar mai suna Marathon GMT don karama Nijar saboda akwai 'yan ƙasashen waje da suka zo sun yi tunanin kamar shekarun baya ne. Wannan taron ya nuna zaman lafiya ne a Nijar. Gaskiya abun ya ƙayatar saboda jama'a sun yi tunani a su ba a iya zuwa akwai matsalar tsaro. Amma wannan taron ya buɗe hanya na cewa akwai tsaro jama'a suna iya zuwa ko ta ina da yarda Allah. Na yi murna sosai da nazo ta farko a cikin mata wajen wannan gasar tseren. A jimillar maza da mata ma ni nazo ta fudu. Na yi murna kwarai kuma abu ne mai wuya. Tun da daren na iso Agadas a tsakar dare, kenan hutun awanni kawai na samu kamin gasar. Kenan lalle na yi ƙoƙari sosai, shi yasa nake jin daɗin abin da kaina. shaguna rihe 'yan kabu-kabu ba aiki sun tsaida wannan shine fuskar da garin talabiri ke nunawa dangance da kiran da kungiyoyin fararen fulla suka yi don rage wasu ka'idodin dokar ta ɓaci da hukumomin jihar suka tsaida daga ranar ɗaya ga watan janairu na shekara mai kamawa ga dai hamma umaru dan kungiyar farar fulla a cikin su da abdullahi mahmudu. kun san kwanakin baya shi gubernar ya dau wani mataki da yake premier don na wannan sabon wata ba aiki da motuna cikin tilaberi tun da departama goma sha uku gare mu cikin goma sha uku nan duka cikin goma ba ka yi yawo da moto da dare ne da rana ne muka ce wanga cikas ne zai kawo ma tilaberi dan shi ne muka kirkiro wanga aiki paske in kuna tune tilaberi ma muna da masu yin kabu kabun da fiye da dari hudu. To wannan aka saida su aka hana su aiki me za su yi? Muka ce attara tunda wannan mutane za su iya koma ma su zama muna matsala hiye da masala da muke fama da shi yanzu paske wasu suna su sake-sake kuma ma su bi ta'addan nan da ke cikin daji don dan shi ne yau muka kira ga 'yan tilaberi kowa ya nuna bakin cikin shi game da wannan dokar nan da za a sa muna muka ma takarda yau muka aje ma gwamnatin tilaberi da muka nuna mai duk cikas da wanga eh, matakin zai iya kamuna A garin toro dima kan wajja ce an yi mutuwar gari a yau cewa da babu kasuwa babu wani cuwa-cuwa na jama'a kamar yadda kungiyoyin fararen fula suka bukata dangance da dokar nan ta hana zirga-zirgar motuna daga ranar ɗaya ga watan Janairu na shekara ta da 2020 mai kamawa. A cewar Abdurrahman Hasumi shugaban kungiyar ta 'yan farar fula ba a dama da ra'ayoyin jama'a ba wajen ɗaukan wannan matakan ga dai firar su da Rafikatu a tahir ta waya. Muna ɓace rai da matakan da gwamnati ta ɗauka game da hana shawagin babura ko ina. Muna ganin rayuwa za ta wuya a Torodi. Ga wanda ya san Torodi ya san cewa a yau abu ne wanda ba za a tunani ba. Rayuwa ba tare da babura ba zai yi wuya sosai. Ina ganin ba a haɗa da mu ba wajen ɗaukar wannan mataki ko da wai dalili ne na tsaro. Muna ganin tsaron da mu ne domin mu yi rayuwa mai kyau. Abin da muke jira shine gwamnati ta saurare mu ko da mataki ya kasance zai jehi ba wai baki baki ɗaya ba domin a yau akwai shugabannin iyalai da ke rayuwa da waɗannan babura idan gwamnati tana son ta tsare mu gaskiya ta yi la'akari da halin da ake ciki muna jin tsoro ta ko ina mu san inda za mu je ba. 'Yan ta'adda sun kai ma ƙauyen Shirge da ke cikin kwaminikin Gabi a jihar Maradi hari a ƙarshen wannan makon inda suka kashe mutum ɗaya. A cewar shugaban da'irar 'yan bindiga sun yi ta harbi ne barkatai kayan su bar garin. Ga dai ƙarin hasken da ƙane ɗan malam Yamma Muhammad Mamman ta waya. A lokacin da maharan suka iso a saman garin Shirge sun yi ta harbi, lamarin da ya sa dukkan mazauna garin suka gudu suka shiga daji domin su tsira da rayukansu. Mutumin da suka kashe ma ya ɗauki motonsa ne domin ya buya cikin daji, sai dai bai a ba ya faɗa ta wajen su suka yi masa ruwan har sosai. jama'an tsaro sun bar garin Shirge tun wani lokaci sun koma kusan rami inda 'yan cana ke fasa duwatsuna. Mafita ita ce tilas sai an samar da barkokin jama'an tsaro a wurare da dama kamar wato wajen maraka shirge da kuma mai dokoki in mai yiwuwa ne a samar da barikin jami'an tsaro a ma'aikatar magajin garin gabi shugaban asibitin ta babban rahi da aka ɗauke a ranar talatar da ta gabata an sako shi jiya lahadi bayan an biya diya ta miliyan uku na naira wanda ya daidai da miliyan biyar na kuɗin sefa kamar yadda majiyar ta bayyana dan sanda ɗaya da ɗan ta'adda ɗaya su ne suka rasu a ranar sudun da ta gabata a cikin wani farmaki da 'yan tada zamna tsaye suka kai ma tsibirin tonon zinari na galgajiya na koma bango da ke a cikin jihar talabiri in ji wani shafin na yaran in ji wasu aifaffun garin da suka shaida ma kamfanin afp mutane dauke da makamai sun zo ne wajejen karfe takwas na dare kuma sun hada ma ma'aikatar ta 'yan sanda inda suka kona ta kamar yadda majiyar ta afp ta bayyana ayyuka na tafiya daidai a bangaren mashara'antu na kasar Nijar ga baki daya a yau litinin bayan yajin aikin da kungiyar ta alkalin kasa ta gudanar daga 26 zuwa 27 ga wannan watan babu wata jituwar da aka samu in ji magatakardar kungiyar ta alkalin ƙasa saman dalilin da ya sa kenan za mu sake yin wani yajin aiki a sati mai kamawa ga dai ƙarin hasken da nuhu bubakar magatakarda na kungiyar saman yamma fisatu adamu sirfu Ayyukan sun koma a gurinsu saboda yajin aikin na kwanaki biyu ne muka yi don mu nuna rashin amincewa mu da bitar dokokin alkalai a cikin manufar samun diploma domin shiga a cikin aikin. Mun yi yajin aikin ya samu karbuwa a ko'ina a cikin ƙasa daga nan ya mai har zuwa cikin sassan ƙasa. Kun gani mun buɗe ofisoshinmu kowa yana aikinsa. Sai dai ba mu samu sasantawa ba. A hali yanzu dai a ranar Asabar mun yi raskunan yajin aikin kuma za mu ci gaba da gwagwarmaya. Nan gaba za mu ajiye sabon yajin aiki da zai fara a cikin sati mai zuwa da yarda Allah Ki sera observer la semaine prochaine insha Shi dai wannan yajin aikin na kungiyar ta saman ya biyo bayan wani gyaran fuska da gwamnati yamma kundin na alkalai wanda kuma bai gamsar da alkalan ba. A bana da ke cikin kwaminikin gaya batun kariyar yara ya samu huska ta hanyar girkuwar wani kwamiti da zai mai da hankali kan kulawa da yaran da ke cikin mawuyacin hali. Ga dai rahoton da Fadel Alu ya shirya mana akai. A jihar Gaya yankin Doso bayan tanda gundumar karkara ta Bana ta samu ita ma yanzu da wani kwamitin kare yara a cewar Abu Mamman Kabiru ma'aikacin kula da jama'a a ma'aikatar kare yara ta jihar Gaya. Aikin wannan kwamiti shine na tabbatar da wani ɗaukar nauyin gaggawa kuma a tsayayye na yaran da ke cikin matsala. Mu ma'aikata ne na jiha ba ma cikin duka gundumomi. Yara suna cin karo da matsaloli a kowane sashe. A wani karon kafin mu zo a cikin gunduma ko a cikin wani gari watakila matsalar ta yi kamari. Don haka ne muke son samar da wannan kwamiti na kariya a cikin gundumomi. Kamar wani shiri ne na ɗaukar ɗawainiya ba sai sun shira zuwa mu ba a cikin gunduma. Bayan aiwatar da kwamitin mahalarta sun bayyana har da ce abubuwa da dama kan dokokin da ke da nasaba da kare yara. Na tabbata ana taka haƙoƙin yara da kuma rashin ko'in kula da haƙoƙin yaran, inda daga wannan horo mun samu kayan aiki da za mu iya kula da yara da aka yi watsi da su saboda rashin sanin waɗansu dokoki. Irin waɗannan kwamitoci za a kafa su a cikin wasu gundumomi hudu na jihar Gaya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. kisan kai da laihin da aka ma gwamnati musamman ma na kisa da cin amana da kuma leƙin asiri doka ta yi hani a kansu a sashen lambobi na 62 da 64 na kundin doka na kasar Nijar. Wanda ko kuma waɗanda suka yi wannan laifuffukan na iya fuskantar hukuncin kisan kai kamar yadda Juju Goje muna Gazibo ta shaida ma Bilkisu Hamidu a cikin shirin namu na 'yanci da yake a yau muna a ranar Litinin. Duka wani ɗan ƙasa farar hula ko soja da ya yi waɗansu kalamai da basu da tushe, ko ya karya wa sojoji ƙwarin gwiwa, ko ya ɗauki makami ga ƙasarsa, ko ya bayar da bayanan sirri ga maƙiyan ƙasa, doka ta tanadi hukuncin kisa a kansa wannan yana matsayin babban laifi ne na cin amanar ƙasa ko leƙon asiri kamar yadda juji goje maimuna gazibo ta bayyana Ayar doka mai lamba ta 62 ta kundin tsarin shari'a ta ce wanda za iya kamawa da laifin cin amanar ƙasa ne, duka wani ɗan ƙasar Nijar mai yi wa ƙasar aiki wanda zai furta wata kalma ko kuma yi wani abin da zai kawo rushewar adalcin dakarun tsaron ƙasar ko gurbatar da halayyarsu ko aƙidarsu ya zamanto soja ne shi ko ko a'a idan ya kawo wani zancen da zai rage kuzarinsu to za iya kama shi da laifin cin amanar ƙasa da duka wani ɗan ƙasar Nijar wanda ya haɗa kai da 'yan tawaye ta hanyar ɗaukan makamai akan wata jiha ta ƙasar to shi ma za a iya kama shi da laifin cin amanar ƙasa domin bai kamata mutum ya yaƙi ƙasarsa ba da kuma duk wani mutumin da zai baiwa ƙasashen waje hanyar shiga ƙasar mu domin su mamaye wani yankin ƙasar ko wani sansanin sojojin ko waɗansu gine-gine to shi ma za a iya kama shi da laifin cin amanar mutum zai iya samun wani babban matsayi amma hakan baya bashi damar ba da wani yankin ƙasar ko ba da makaman yaƙin ƙasa ko bayyana wani arzikin ƙasa. wane kuma ake iya tuhuma ta dalilin wannan laifi na cin amana. Duka wani mutumin da ya ruguje wani jirgin ruwa, jirgin sama da kuma kamar yadda ayar doka mai lamba 64 ta ce duka wani ɗan ƙasar Nijar wanda zai bai wa manyan ƙasashen waje wani bayani ko wata takarda da ya kamata a riƙe sirrinsu domin kariyar ƙasa to shi ma za iya kama shi da laifin cin amanar ƙasa. A ce ko da kai soja ne ka san inda sauran sojawan suke a fagen yaƙi to baka da incin ba da wannan labarin. Kenan ayoyin doka wasu lambobi na 62 da na 64 suna bayani ne akan yadda ake tsare kariyar ƙasa. Gurin wa ake iya kai ƙarar irin waɗannan mutane? Ka bayyana shi ko da baka fiddo kanka ba ga 'yan sanda ko ga lauyan gwamnati. Wane irin hukunci ne aka yi tanadi? Hukuncin wannan laifin da shi da na leƙen asiri duka guda wato kashewa. Duk da ba a nan ga amfani da shi a nan Nijar idan aka kama mutum da wannan laifin to hukuncin kisa ne a kansa. anan muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa mahuta lahiya